أيام من شوال فتلاقي إذا جئت أن تدعو حديثي قواعد في الصدور رمضان الله صلى الله عليه وسلم على استحبابي في دلالة كمين أكبر مستحب بنشن أزم كم قواتي شدع أقوال مسيح أزم أزم روضة رمضان ومستحبيني إن الله صلى الله عليه وسلم waɗansu kwanaki shida cikin watan shawwal Allah shi taimake mu قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر hadisi daga Abu Ayyub al-Ansari Allah ta'ala shi kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man sama Ramadan da ya azinci Ramadan thumma asbahu sannan ya bi shi ma'ana ya bayan azumin Ramadan din da sitta da azumin waɗansu azumi guda shida ma'ana azumin waɗansu ne guda shida min shawwal na daga shawwal an gani uku ɗin shawwal ba inda aka ce ramadana an ce shawar me ake ne eh watan shawar. ko haka ne ba ko wanda zai fahimci wani abin da ba haka ba sai dai bugari ko Allah ya shirya ta fa zalika qiyamud dahri idan mutum ya haka nan wannan shi ake kira qiyamud dahri ma'ana lakan da zai samu zai samu لا الشهر الشهر بمعنى السنة قال وفي الباب عن جابر وابي هريره وثوبان قال ابو عيسى حديث ابي ايوب حديث الحسن الصحيح الامر الترمذي حديث ابن حسن الصحيح قال الامام الترمذي وقد استحق قوم صيام سته ايام من شوال هذا سته من شوال الامام الترمذي يرى فسر هذا الشيء سته ايام من شوال انا ادم فانا شيء من شوال بدوت شوال فهذا بهذا الحديث دليل بشين يوانا حديث قال ابن المبارك عبد الله بن مبارك يتشا هو حسب عندني وانا ازم ازمي وانا يكمي شو وما احيى دجاجين وانا اذا اكرر يتشا جيس من الدرجة وانا احيى دجاجين وانا اذا اكرر يتشا جيس yace huwa muslim ya ga salatati ayami min kulli shahr yace ai a alkalbi ya saba ma duk da amma shari'a ya zo da shi ba saboda azumin kwana uku dukkan wata kowane yini ɗaya akan ninka maka shi ko goma alal akal idan kana azumi a duk wata cikin azumci kwana uku kamar ka azumi wata ne da baki da kun fahimci wannan sai wannan watan shawarar ke bacci wannan falalan cewa idan ka yi shidan a cikin watan za a baka azumin kamar ka azumci wata biyu ne ta da cewa cikin wata da kai albarkacin cewa shawwal yana jin wata ramadan sai ya haɗa maka da ramadan mun gane wannan ramadan kai wata ɗaya wata goma kai kwana shida kuma kwana na ganin kamar shine wata biyu kwana a haɗa wata biyu da wata goma wata nawa wata goma sha biyu kamar shine shekara ɗaya ko قال ابن المبارك abdullahi bin umar ya ce wayar wa fi ba'dil hadith yace ana wa fi ba'dil hadith wato a wani sashen wannan hadisi wa yulhaqu hadha hadha jan jam bi ramadan wannan ana ilhaqin wannan azumin da wata ramadan an gane kenan daga cikin turkan arewa sai dai wala Allah ko wannan hanyar da wannan hadisi ne zo da lafazin ilhaqin da bai so gare mu. Mun fahimci wannan? وقال ابن المبارك الإمام الترمذي عبد الله بن المبارك جاز بأن تكون ستة أيام في أول الشهر. إذا ما سوف أن يكيش لي في بوخينا كايس آخر قوم وتنمي ستة أشهر ثم أتباعه. سو سو ذا كم كمان الاتباعات. الإمام الترمذي شيء أري أري أول من يقول أن شيء شرط المسلم شيء ما أظن ديك كذا زواج ريشي. so samu ai asalin asalin azumin ma musahabi mun gane wannan to kenan ashe gabatar da shi a farko farkon watan shi ma musahabi mun fahimci wannan وقد روي عن ابن المبارك انه قال كما اروى لك عبد الله بن المبارك الله شيما ترى cewa ibn mubarak ya ce in sama sittata ayyamin min shawwal mutafafika fa huwa jahil ana kada ka biya ce a yi shi a farko a'a da ka yi shi mutafarrifa ma'ana ka abinci ɗaya yau ko baka sha ruwa misali na san kwana biyu ka ɗan alal akal ka samu ya ka haɗa shi da ka kafin shawar ɗin ya fita ka kai ƙoƙari an gane wannan yake ko kuma ne wannan shi ma ya yi ka abinci guda shidan ka a cikin shawar قال الإمام الترمذي يقول يا عبد وقتل عبد العزيز بن محمد وهو المعروف بالسراوردي عن ذلك عن صفوان بن سليم وقال بن سعيد وقال بن سعيد هذا الحديث عن عمر بن ثابت عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمشي عبد العزيز الدراور الديار ويشوانا حديث لدى صفوان بن سليم وسعد بن سعيد معناه معروف ba daga tsargun sa'idin kare ba sai ce haga wannan kenan warawa shi uba shi ba gunan hajjar kuma roto an warfa ibn umara an sa'ad ibn sa'id hadal hadith shi ma daga warfa daga ainihin sa'ad ibn sa'id wannan hadith kun ga isnadin duka yana tattaruwa ko yana tsukewa zuwa ga sa'ad ibn sa'id ne in bacin wannan riwayan ta abdul sai ya ce wa sa'ad bin sa'id din huwa sa'id al-ansari sa'id shi sauwa ne ga abul sa'id al-ansari wa qad takalla ba'd ahli al-hadith fi sa'id sa'id kuma daga cikin malaman hadisi a wanda sun magana akan sa'ad sa'id din nan an gane min cewa yana da rauni an gane ba kuma waɗansu bane akwai imam ahmad bin hanbal a ciki ko kuma da yusuf sufi inda imam ahmad ko kuma da yusuf aidan inda ya bin mahine wa da yusuf aidan inda imam nasai waɗannan mutum duk sun kada yusuf ainihin a tsarin nasai قال حدثنا عن نابل قال أخبرنا الحسين بن علي الجوفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال ذكر عنده <clears throat> أين إسرائيل كنا بيمو إسرائيل أبيمو يجي شوى إدعام بشوانا حديثا عنده ذكر إن في أنفس جامو في ست أيام من شوال أزنو فانا شد شوال حتى توتورا من المغانا أو نعم في الأرض أو نعم في الأرض ويقول في شوى الله لقد رضي الله في أيام هذا الشهر أن في ست أنا السنة أنا السنة كلها أفضل يقول والله تبر <clears throat> الله تعالى يا يرزل بإسلام هذا الشهر إذا أنت أزم ترى مغاش إن كأي فوق أزم تون تنشيرا با والله الله يا يرزل الشهر مطيق أذن وكان شكرا لك فهمت مغانا وقال لكم ko ba kai shi da can ba ramadan din ma in kai wallahi Allah ya karbi wancan duka ma'ana za a ba ka ladan shekara da ga wannan kamar wani kalubale kamar kalubale wani to daga nan kan hadisi yana fayyadar da abinci shida na abinci shidan da ma abinci shekara kuma yana ta ko ba kai shidan da wancan ma ko da ɗayan da والله جد Allah ta'ala ya yarda idan har sai wancan ta hukunta Allah ta'ala wallahi ya yarda ya ba ta azumi shekara larin shekara da wasu ya nan ba sai da wasu shi Imamu Hassan al-Basri kowa ya san imamin shi mafi kyawun fassara ko ma'ana da za ta ba wannan magana أنتنا إذا ذكر ko ya mutu sai shawara ce sai inda aka azumta azumin kwana shida ne a wuri aka ambata ne a wuri wala Allah mutum shi na ima yana muku haka ne a babu azzajiru ina ne babu azzajiru kada ka ɗauka idan muka yi wannan azumin kwana shida ba kamar azumin ramadan ɗin ma zama da kwalifai saboda ai daga cikin waɗanda suka rubuta hadisi da Imam Muslim ke ce gara mana akwai tauban ko hadisin tauban da ya mana tafsirin wancan bayani ɗaya daga cikin tauban ɗaya daga cikin alfarin hadisin da Imam Muslim ya fi da shi a cikin al-kubra cewa wa hasan bi ashri amsalina na azumin Ramadan da kai wata goma za ka ba ka ladan wata goma shekara Allah mata zama a kai amma a babin tauki ne na cewa wata ramadan din nan ko da mutum ya rike ko da Allah ya ba shi iko ya arziki wannan kwana shi da wani matsala amma ba wai yana tutar da yin ne ya wannan shi ne kyakkyawan fassara ko ma'ana da zama ba saboda ma'arufi ne da imama wa jalala amma da wani mubtadi'i ne ima ba shi Allah ta'ala ya shirya ta wani hadisi kamar yadda muka sani za mu ga imamu tirmidhi ya mana ishara da za a gona tarihin ya ce wa kawai ko kasta kalar ke ba a tsari a al'imamu musulun ya fitar da wani hadisi kuma da zai tsari ba a hanyar tsari wani tarihin ya wuri duk hanyoyi da ya fitar da kuma duka dai yana kai komo ya ta hanyar wane wancan tsawalin ne za a zo an suka matsale suna gana hadisi mai bai inganta Allah shi ya rubuta na daya mun ji al-Imam Tirmidhi ya ce wa qadara wa Abdul Aziz bin Muhammad an tarwan da sai wa sajin sai da kwan da sai kuma tika kenan ya nuna cewa sa'ad bin Sa'id ba shi kadai ne mai ci wannan hadisi استوى حديبي ta samu ka fito shi kanshi a tsirawar wajen ai fi dabbi ke shai ba ta kallon mutu ke a kuma inda a littafi ya ba da su ba idan ya ba da على كل في جسمه شيء شيء حديث معقول من حديث سعد بن سعيد بن يحيى وهو معقول عن من حديث اخوان مسلم وسعد بن سعيد إلا عبد العزيز بن محمد يارو يتيش نتارة أخوان بن سليم عمر بن فاتح عن ذلك وتارة عن سعد بن سعيد عن عمر بن فاتح تمشي دعما من مثل ولا يحمل منه حكم ما تأتي الأسانيد وما تأتي الإسلام بس يا زمان في جسدي شيء يجي مكة دوان جابوا يجي مكة دوان ولا ما أنت في جسدي شيء هذا كل واحد كده يقول الواحد أما كل شيء بارو خلاصي يجي مكة دوان وما دوان يجي مكة دوان وكل شيء يعني كذا بارو مكة يعني

هذا الصحيح أما وأوسطهما عمر بن سعيد وسعد بن سعيد وقد خالفه فرواه موقوفا على ما ko ce yadda bai tsoro a gane wannan illar gashi kuma a wuce ko yin kuma wara abu mafufa yanzu mafufa ne ya rajin ko mafufa ne ya rajin inda duka daga umar gona ta ne daga daga wani ne rajin da kashin sai isharar da kuma da tsoron wannan ko in ne rabi ko ko ke shi ne rabi wato in me yasa <coughs> shi a darawar jiko wancan hanya ta aka a darawar jiko ya ruwaito فقد يروي عن سعد بن سعيد مقرونا بصفوان بن سليم كما مرفوعا وصفوان بن سليم ثقة في نفسه كنا ترى cewa a tsarafi bin sa'idin nan ma a ce bai kwanta zaman to ta illa gare ta mata da lokaci me yasa saboda shi ma daga umar bin sabi ne kuma daga wani wato wata hanya ce da wani a ce an samu kila me kwanta zaman ta fi ta ta ma sai a ce to aro ta bi kan ma wannan kadaici kwarai ishara a cikin isra'ila da da cewa wasu na ganin cewa ibn umar bin sabit da ta sallama fi ya ne daga cikin malama imamu malik kuma wala min hada hadith imam malik an mun ga wannan kamar wata illa ce wannan bai illa ce ba illa ba ce to imam malik bai rawaito wannan hadisi ba da kuma ya san hadisan duka malaman shi ba to daga wannan hadisin madaniyun ne ko malamin ta ne hawa bai san shi ba Allah ta ala shi da su to da haka nan ba za a yi ba za a yi ba a tafi rawi saboda wani imam bai zo ta hadisi da gare shi ba idan mutum babare ne a cikin gidan hadisi Allah shi da ko da suke ganin cewa

هل سمعه من أبي أيضا الأنصاري مباشرة أم سمعه من أبي أيضا الأنصاري أم أنا وأنا عن ينبغي في فيها إمام النسائي يبتدي بكم عائشة إسنادا في مختار بن أبي بن أبي حكيم إمام النسائي يأتي ليس ɗaliban ma suna ganin cewa hadisin ba wai magana cewa da rubi ba ne hadisin ma masara saboda wancan hadisin sauran da muke ta magana a kai ma ma ya fita da shi na karar kansa ɗaya daga cikin sinadaran sanatan asalin mai lissafi da rubi kuma yana da hanya mutu'addiya kamar da ma mutum ne ke isara an rubuce shi ainihin sahabbai sun kai shida ko takwas ko goma ko sha an gane wani idan hadisi ya zama yana da hanyoyi da suke kamar goma ko takwas ko sha ko makamata da za ta mutane da وضرب عدد تجمعي في حالة اجتماعهم على الكذب والمتواتر وهم حددوا بعشرة وهو لدي أجر جنازة ما جهل بهم وما رواه عدد جمع في حالة التواتر وقوم الحجة وقد مثل سنة أبي الأشعري من الإمام الصنبوري وهو نبي أدور يكاشي كل جماعة ومثير متواتر وعلى الأقل حديثي مشهور كان سلوكه متعددا وقال هنا الله تعالى يقول لي كان تقيم إشارة كمان suna ko yan dalaji Thank you. sake gane cewa a lokacin da imam musulun ya wannan rubutu a lokacin masana hadisin da malaman suna da gari da buhari suna da gari da buhari suna da gari da buhari sun zo a baya sun gani sun ji sun gani a wasu kece saboda su sun san ilimin sun san cewa da gari amma sai ban ku shi ne da ya kuma ƙorani shi da kuma suna sai sai koyi wani abu a kiyar ne أنا يعني باب ما جاء في كل ثلاثة أيام من كل شهر أنا أي حاكم في رمضان وسألت تجسم ألفاظ من حديث الحكيم والحج هذا شيء لفظ الحديث kasan daga cikin nufur da ake fitarwa daga liman mali shi ne tsoron kada a wa masu ya sake shiga wata ya da daga cikin azar na liman mali yana kazawa yana inkarar da daga daga cin azar na shi bai san tsoron malaman madina suna wani fadita da ta yi amma ne kuma tsarin ya ba da azar kan wani ko cewa sun fata habbe da manzan Allah shi ma yi magana da ya rubuta mawaka da imamu da wasu da da malikiyar na alimamu gani sai kun arabi a mali sai ma mu ba ji ga kuma manyan malamin da su da su da malikiya su ke yi na da zama da mai ba ma claiming da ku claim ko kuma mu kuma da mai Sa'ad ibn Sa'id ya samu wasu musamman a kasuwa da wasu rai. Ka gane wanda a sarawar da ya zo. Kasuwa da wasu rai na kasuwa da wasu rai. Ka fahimta? Da wannan musamman da ya samu na kasuwa da wasu rai. Sai sa ta sa aka rinjayar da nashi wasiya wannan. Tare da cewa tare da cewa idan muka fita daga hadisin abu albar a tsari, ƙarshen gaba na yaro hadisi yana zuwa ne marfu'a kaga ne cewa asalin hadisin marfu'a wala mun don tsora ka'ida cewa hali مثل هذا يوجد حكم المرفوض قبل طيب ما يقال بالاجتهاد ومرض نمبر وهو حسب الروايات او المرفوض اين اثر المرفوض من اثر الحديث كينا اخبرت به ضد الشواء او حكم من فعل انا ومدى فعل به شيء ولكن تعمل وحده مش مهم sai dai ma shi bari din a nan yake yau shi ke da musaba'a mun fahimci wannan musaba'a ta dama wal qawasi ko Allah ya shirya ta قال يقول باب ما جاء في كل ثلاثة أيام من كل شهر وأنا بالي ذكرت دمه قال لا يجوز أكل أبن وأنا أكل السوق الشهري قال حدثنا أبو قيبة قال حدثنا أبو أوانا أسماء بن حرب أن أبي الربيع أن أبي هريرة قال أحد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم كان وفي كمان او من نفسه ما الإمام عند الإمام البخاري أن تولد أن هو أبو داود فلا ألا أنام إلا على وصام ثلاثة أيام من كل شهر ويحفظ لي ويصوحا نتيا شين كره إن يبوتي إلا على وكر باجي أكرشان وكري معنا باينا وكري وكما هاتم كتابنا بني آدم أنا إذا تشكرت أمتا تأشفت تأجير وكري رتعنا نعم. <laughs> وبعد ذلك a wajen iyayenmu mata muka fara ganin haka za a ɗaya daga cikin wafisin da na san Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah shi ta haka da ya tattauna kan wannan yace wala Allah saboda ba Abu Hurairah da ya kai ma ba amma Abu zan rage fari ko sannan an yi ma Abu da mun fahimci wannan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hukunci ne tare da cewa mutum ya bacci ya farka ya sallar shi ne afdal idan wani sibati an gane alima annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wata munasiba da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata bayyana da ta sai ya suna hasashen abu wani malami yana tattauna abu hurairar shi mutum ne mai shauki akan a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gane wannan ainihin shagaltu da sallar ta kafin ya kwanta bacci ya fi mata in ya tashi ya ta karace shi suka ce saboda al-ishtiqalu bil ilmi afdal min al-ibada aka yi ko aka yi karaye dare kana sallah da karaye dare kana bincike na ilimi na addinin musulunci wanne gane wannan saboda wancan ibadar idan kai amfanin za ta tsaya gare ta da ke amma wancan ilimin da kake bincike shi kuma ainihin masu zama fa'a ce wasu daga amma wallahu ala don haka malamai ke cewa idan ka san cewa ba lallai ne ka kwanta farka ba ka rufe ainihin mutu ka kafin ka zuci idan ka farka ribar kafar ko za ka iya ƙara wasu sallolin mutuwa da zai ke tilawa ko kuma ka yi wani cikin ne sai muke tattaunawa وصوم ثلاثة أيام من كل شهر شين شاهد سنة daga ciki shine azumin kwana uku min kulli shahri wasu malaman kamar ayyamin biyu saboda wancan hadisin da za mu ji asuba amma ba lallai ba ne saboda wani hadisin ba da mu ji asuba wa nusalli duha da daga shi kuma ainihin shi da ya mun wasuci da sallar asuba wasu lafazin ya ce raka'atai duha kace wancan lafazin da ya zo da raka'atai duha ba yana nuna cewa sallar wani haraka biyu ne kadai ليس هي هو صوم ثلاثة أيام من كل شهر. أتكين شرك ما لي إشارة. شو أياس هرب من الهواء. شو أدوان يبارة تلنا وحاية يكي تبقى بكتش. إن جاك بارة كدير. قالوا كموا أجل سيئة sa abin da yake so kuma Allah ya kaddara ce an masu samu wanda za su maka dan haka maimakon su fara su yana hagun su maka ce gara tun farko maganin kada a yi Allah ya shirya da su hikaya ce kawai la asala lana shi dan ne kawai ya jefa ta cikin hawa Allah shi ya tsaya ana ta deletion ne shi ba a deletion قال حدثنا محمود بن بيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبه عن الاعمش قال سمعت هذا الثاني يحدث عن موسى بن أعمالكم da bai kama rayuwar ne ba. An Kun ga min ji hadisin masu ganin wancan wasiyar a abubuwar ya rasu. Da ke ganin cewa a yamin

الأقسام بلغة أهل البصرة الأقسام معناتها تشكو معناش أو الأقسام الإنسان في سنفور عشان الأقسام مكينة فعال فوق الأول فعال آخر شيء نتيجة لكي مطالبة أو ما جاء في فضل الثوب وأثار به ولا نبدأ في قال حدثنا عمران بن موسى الأنصاري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أبي بن زيد عبد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم يقول من الله صلى الله عليه وسلم يظن بسيد يقول يلا شيء وأقول حسنة بأشد أمثالها إذا أسلم بمئات بيت kyau aiki mai kyau guda ɗaya da kai ana nan samu ka ce har sau har sau goma ila safin ya fi zai ce za su ga wajen nan samu ka ce har zuwa farkon ka ce sai sai ce wa sauri wa ana azumi ya ce kun ga azumi wannan nawa ne kamar ana nufin ba shi a cikin wancan bari kwanci wancan na lada ne da amma azumi mu fahimci wannan Allah ta'ala wannan na wani ni ne zai bayar da waɗancan su masu ba da amma kuma yake bacci waɗancan sun sai kayan don shi to nawa ne na shi mai saboda shi ne mai sa amma sai yake bacci wannan bincin azumi na musamman sai ce a tsohon jannatin minan na ta azumi ko wato da garkuwa ce gaba da shi ga wuta sai ce wala qalul ku fa isra'il afyabu inda wani mai qalu ba shi ne ke fita daga bakin mai aji mai dadin da. to a wajen Allah ta'ala tun da saboda shi azumi ne ba da shi bane akwai wannan kuma azumin na ibada ta ke don Allah sai sababar da haka Allah na jin da وإن تجد على أحدها على أحدكم جاهلا نغدا مدوني دم موتا يمك موتا مدار وانا وهو صاحب الآلة سيكون عشان في ba ana nufin idan ba kana azumi ba ne ka tanka mishi ai wa za khatarun mujahiduna a gane saboda wani ɗan kasha ya maka wani in ka ce ka ga maganar ma matsala ne ka wuce ka ga ka tare shi a idan kana azumi to ka tarar da shi cewa azumi ka ga dole ya gana matsayinka idan ka ce mishi haka idan ya zama to ka ce mishi haka za ka bi shi ba ka za ka rubuta da sai zagi azumi kuma da kiso da baka san halin da yake idan ya zama to ta fahimci cewa idan ka san shi ne tsari za ka ma kira a gare shi da kai ka san cewa an ta tsari mai kowa to idan ka faɗa sai kalma ta zo riba da shi kada ka bari shi zan yi zuga ka ya tuna maka da hadisin da ake da shi mai da dace da ba kai ma da kilan ko da na kuntun da rashi ka ga ba kai aiki da hadisin ko da manufan hadisin ba ka kuntun da rashi ba kuma ko kenan ba ka da shi idan kai kuma kai din don ka kar mun fahimci wannan malamai suka ce da cin abin da ke nuna maka cewa lallai wasan wuli wa an ajizi ba shi a cikin wancan suka ce faɗin Allah ta'ala inna wa yau fasadu wa na'azuruhum ai su masu hakuri aka tashi ba su lada ba a gida wannan kiyasin ya shiga ko shi saboda Allah saboda Allah kana azumi ba za ka ci ba ba za ka sha ba da iyalinka ba za ka kusance ku ba kun fahimci magana Aure duk waɗansu abubuwa za su iya ba azumin ka matsala an ce ka kau da kai zancen banza duk kada da duk kada ku yi kada kai irin hakuri ne ke cikin azumi <laughs> shi sa hatta inda mufassirin ma da yawa sun tafa kan asaduna a nan wajen a ayan ba ayan ba asaduna ne wa? yawa su suna ganin ma asaduna ke ne Suna jẹ́ni wa. Ọ̀rẹ́ wàkìlì bá ti àmọ̀ àdìgbò ní jẹ́bẹ̀lẹ̀, wàkà àdìgbò ní sáájì, wàkà àdìgbò ní kókèrèta, wà sára mọ́tà bí ní fayisari, wà bàṣírì bí ní lọ́fàfàsíyà, wà tí mo bàṣírì zà hàn mu. Àgbà ni. Bàdà inda fasaji ya yana tashidin قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من هذا الوجه قال حدثنا محمد بن بن بشاري قال حدثنا أبو آمر الأقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظلم أبدا حديث هذا سالم بن Allah الله kara masa daga النبي محمد صلى الله عليه وسلم cewa inna fil jannati lababan yud'a ar-rayyan ko ta kofa daga cikin kofofin gidan aljanna sunan kofar ar-rayyan yud'a la musaimu sanan kofar za ya ka kira as-saimu daga kofa ce ta alfarma kenan kamar kane mana as-saimina da salat duk wanda ya zama tana cikin as-saimu Allah ya sa mu cikin as-saimu kasan azumi akwai wanda in kayi kayi azumi akwai wanda kuma in kayi an karba inda ba za ka sake ba a aka yi goma aka yi ballan ya da kawai su wani amare wanda zai hada min an yi da ba'a kuma shawarar idan muna fahimta akwai waɗansu abubuwa haka wani za a kai tsaye ba a ce in ka za ka rama amma suna tafiya da azumi ta yi a kowa da suna azumi to kuma wanda yake ana da a azumi wa a da suna azumi a azumi ta a kowa kuma ba a cewa su rama Allah ya sa قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان شو هذه ينا دولا نوحي لفرد في بداية لدى فرحة الجيمة يبدأ هو الفرد في بداية ينا دولا ده أبين سيجا ده أكا da zarar ya da tsalla kiran sallah Allah kafin ya ci ya yake bi a ran shi saboda wannan sanyin da yake ji a wani shayi idan da ya ji abin da yake irin wannan sanyin da mai azumi yake ji a lokacin da yake sauraron kira sallah ya kan kira sallah sai ke a lokacin da ya gama da ubangiji sai su irin lada da aka ba shi wanda bai tsammani ba wanda ban aljannan da ya gani ba a ladan kuma da yake shi wannan na azumi ne idan ya gani kuma zai tsara jin wani irin daɗi da bai taɓa jin irin wannan daɗin ba ma'ana bai kama da kuma

عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن ابي قتاده قال قيل يا رسول الله كيف بمن قام الساعه؟ رسول الله يقول لي من بأجري كل من بيشاوقا قال يا لا قام ولا أبدا شيء أجري وعند بالادا فشكون بيشاوقين شيء كنت شكي أو كما تقول لم يكن ولم يكثر من كان أنا شيء أدمي matashi bai shirya ta zama wajen bayi da abdullahi ibn wa abdullahi ibn shafin da hadisun hasan wa kwadi kare malamai suna ganin makaru ne na yi hani akan mutum ne a shekara da wajen amma kuma ma a jihar kawo a karo wasu malaman kuma daban suna ganin cewa jari ana ganewa wa ƙaru yadda ce ina ma ya kuni siya mu hari zai zama to mutum ya zanci shekarar ne idan lam yusdar ya mu fitri wa qad afaha wa ayyam tashrik dan mutum da ya azumi ranar karamar sallah ya azumi ranar babban sallah ya azumi ayyamu tashrik alhalin shi menene tamattu bai kama shi ba zai da tamattu mun gane wannan rajulan yajid alhaji mun gane wannan ba shi daga ciki to shine wanda yake azuya azumi shekara da baki da wannan ai tawili ko ba tawili ba ومن أفضل هذه الأيام ولي شأب أن النقوان في قد خرج من حد الكراهية يخرج من حد الكراهية ولا يكون قد سام الزهر كله وفي زمن جهاز شكرا غبائبا الإمام الترمذي هكذا روي عن مالك بن أنس حتى في إلى الإمام مالك وهو قول الشافعي وأنا كده الإمام الشافعي وقال أحمد وإسحاق نحو من هذا الإمام أحمد الإمام إبن بن داوود ثم في مدن فسد كثير وقال لا يجب أن يذكر أياما غير هذه الخمسة الأيام فواجبي لي خلي أذنك وأن تفعلك فإن أن غلاب يرتفع الذين آنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها والنبي صلى الله عليه وسلم

سألتها أشد على امتياز النبي صلى الله عليه وسلم. تجي ما تنبيتي لا تنبي عائشة الله اشترى ما تيدا تنبني بأذن من الله صلى الله عليه وسلم. قالت تجي كان يسمو يا ابن سيدة لأذن حتى نقول الحديثة. من دون أمه يتبدأ إلى غير عزم. قال ما تنبيتها قال لا تنبيتها أذن. صلى الله عليه وسلم.

وفي الباب عن أنس وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن حديث صحيح قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم بأنس أنس بن بلد أبن الأذن من الله صلى الله عليه وسلم قال في كان يكون من الشهادة تكفت أزمي أولا الثانر أنه لا يريد أن تنتهي المدوكة جواما كما الله صلى الله عليه وسلم ينعى تماري أزمي وتنفذ ويكثر كما وكلاني كان أجل الثانر أنه لا يريد أن يكون منه شيئا كما ما صحبته بأزمي أنا كنت وكنت لا تشاء حتى تراه ينظر إلى مكانه لعله صلى الله عليه وسلم da za ka so da ce zan akiyar sallah mun gane wannan kawai cikin dare ta ce mun akiyar da sallah to ko kan za ga yana yi da ta kaddar haka za ka zo da yana yi sallallahu alaihi wasallam wala na'iman illa ra'aytahu na'iman da kuma ka kaddara cewa in haka yana barci ne kuma za ka yi za ka yana barci wannan ya yi muwafaka da hadisin na aisha na sanar ko da yi a shi azama ba na ɗaukar nan na alamun biyu wannan da biyu da hadisin ba a alamun yau shi da ko ba da wani ta fara jirgin jiri kawai shi kenan ba ta sauci jirgin jiri kana da wani ta fara jirgin

Wanda shi yana yawan da ba ce ba da ba ba ba saba da shan ta saba da Thank you. حدثنا الناس قال حدثنا وكيل عن مسأل وسفيان شنبه عن حديث ابي ثابت عن ابي الاخبار عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افضل الصوم وما عنده كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر الى اذا لاقى يقول من الله صلى الله عليه وسلم afdalus sawm mafi cikin azumi shine da cewa shi don ki yi amma kun tana wanda ya dauka a ciki wannan kun ko kullum wannan ya dauka ko kullum kullum ya ɗauka tare da cewa ga wanda aka ce mashi to wannan so ne ma fadil ya roje ke cewa da sarki sarki ke na ma a ce na da sai ke nan sadan na biyu hadisin wane ne wasu malam da zai ke ce masa cewa shi ya riga ta ba su mai kullum ko kuma yana halin tafiya ma baya mishi dalilin waɗancan al'umma sai ganin cewa kenan wanda yin azumi kullum zai zama su akwai cutarwa da shi ko akwai shiga haƙƙin waɗansu ko fahimci wannan ko waɗansu kawai haka to shi ake magana ya kan sai ganin cewa idan mutum ya azumi hattara da kun da aka yi hanya خلينا في أول لا تلون النظر وبعد الله أعلم وما وما أنا أن الرسول

هذا حديث حسن صحيح وأبو وأبو العباس هو الشاعر المكي الأعمى واسمه السهل بن فروخ قال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن تكون أن تكون يوما وتكثر يوما ويقال هذا هو أشد الاسلام يسمع <laughs> على Thank <laughs> you.

idan liman ya mene So, baya las ɗin ya ɗauko asali ne daga menene hukuncin wanda bai riski karatun fatiha ba ana ne hukuncin karatun fatiha a sallah ko da hadisai karfafa ingantattu al-mustafa alaiha da ke cewa la salata liman lam yaqra fiha kaga kan wannan hadisin ya kazo ne mai ya zama karatun fatiha na karfe uku har ka samu karkara

sai na biyu har yanzu akan a hadisin sai ka sanar liman ya gaja ya yi haka zai rufu za ta sa karanta fatiha da eh? <laughs> za ta kishi za ta karanta fatiha da za ta shi ne inda za ta kishi ne ta tabbata karanta fatiha kuma na tsara shi ma ya a suka samu wannan rasa ya fahimci cewa wannan shi ne ƙarshen kalimawar bukari kalimawar da ya ce wani wasu da wani wasu a jama'a da ba da hajjiya ko ma da magana ce sai dai kawai za su ce tun daga sahabbai da cikin sahabbai ɗin kuma akwai masu fahimtar kada su yi masu kasance su kasance wanda da ta asarar hukumar sariha amma ba kuri sarihi ba da shi ba kuri ba kuri farkon kuma ana malamai ina da fahimta ko ina kalla abin da manzo Allah ya ce wannan wanda ya saba ma wannan zahirin shi ne fahimta amma wannan shi ne asalin nasi Za la salatu liman lam yaqra biha shi ne nasi ba wannan ijma'i ne ko wata raka'a tana da fatiha idan kai ne za ka kawo wani abu tsakanin yana yi shi kaɗai kuma kuma za ka yi wannan tarihi manzo Allah sallallahu alaihi daga cikin sun da yayi magana yana karatu yana yana ba ne ba yace ana mishi karatu ko ba haka bane da yau da yace la'allakum taqra'una khalfi ko yake la tuqalu ko illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha aka yi da rufi wani goyi wannan magana wajen wal'amali inda na ne ana bayan samun jami'a don haka matsala ce khilafiya tun daga sahabba wanda su tsaya kan wancan suna da salaf tun daga sahabbai sannan kuma ga ta irin hadisin manzon Allah amma tun daga cikin akwai ganin kare su Imam baki ya kawo asa da ci kiwon raka'atu a wannan babin ne muke aiki muke aiki a kan masallaci yana da kyau ka gane cewa matsala ce ta lafiya ba wani ittifaqi bane ba na da ke da to da ka zauna kana jira a ruku sannan ka zo ka sai ka samu raka'a da kan kaulani ne da ka zo ka wani bangare na tsayuwa ko ka fi samun nutsuwa ko ba ka yi don da fatiha ka ko rabi ka kai aka yi ruku sai ka dawo ka sanan ya duka kwatanta mana su ya nufi a yi aiki da su <laughs> ka samu dama za ka yi. ladanan zariya kana rayuwa a zariya ladanan zariya suna ce maka ayi Allah sala ta ji ne muka samu zamanin alula to mu dauka haka ne yake yaya dama wannan shi ne dama wannan aiwa bai babu khilaf a yau wani lokaci idan ya rufu shi kenan baka da wannan raka ka sa ba ka zan ba ka ne na raka tsaya guda ɗaya Ya zo ka ne wata za ka yi raka uku wata za ka yi biyar

da garku har na ka kiri za ta maida ko saki za ta yi ai manzo Allah yana tsaye ne yake yi ko to yana tsaye yaushe ne yake tsaye kafin ya ruku ko ko har bayan ya dago da garku ma yana tsaye ne ai tsayewa a zalla kabla ruku ne to da za ka yi ruku to na haka yanzu kada za ka yi ruku ka gama tsayewa a farko a kunci a sallah mun zai ka ne da an gama kiyama so da haka kenan yanzu ba za ka ne da kirji ba kuki za ka yi tun da ga don ko ka lura da zahirin dai kana da ne to suke da cikin mai da kirji to ka zo muke ta ta da ƙa'ida yana gaya maka da saboda suka ci za shi yasa askar ake a lokacin ko karatu ake yi dai ba sallan sallan sai ba sallan kusur ko da kai ga shi magana wannan rakawa ba kamar ta kada ne ba yau to julus ma ya haka yace Allah ya shirya da Allah ya shirya da